in ba na kabu ka ko haka ne jakada jakada jakada ka fi jakada ya yi fallewa ya kware kai kawo jakada har ka fara santi tun yanzu Ba sa a nan Najeriya za a samu irin wani harin yau. Wai kuwa kawo jaka da in tambaye ka mana. Tambayi. Kun yi sababbin baƙi mata a ma'aikatan ku ne? A'a, ba shi ba. Don da an yi, ni ne zan riga kowa sani. To in haka ne ai ku jiya na ga wata da tare da mai gidana a cikin motansa. To ko budurwansa ce? To, ta iya yiwuwa. Kin san in je ba ma'aikaciyar bace. to babu kin san ba rami ba abin da zai kawo rami au to dama ana barin mata su je ofishin naku ne haka kurin ba su da aiki a wajen wai wai a rana tamanin ta zo kuma ba aikin fari ba na baki kawai zuwa suke ka dubure. wannan ta fita wannan ta shiga wannan ta shiga wannan ta fita aikin kenan ha a tashi akwai wata tsinanniya ma tabbatacciya haka ta zo wallahi ko na shan ruwa saboda yar matsiya ta ce marwaciyar banza ta wofi ba ta bani amma ta fi uban kowa rawa kai in ta zo gilu-gilu take yi allah allah take ta higa ta je ta shi kuma ita rawa jiki to ko ita ce na gansu tare ita ce mata kyakkyawa mai dogon hanci ko to yanzu kawo jaka da ya za a yi na samu lambar wayanta ba ma ita kadai ba duk wata wacce ka san take zuwa wajen ina son ka samo min namban wayanta da adireshin ta kwantar da hankalinki ba larabiyar usuli ni dole na je neman miki lambar wayar ta ka miki in fa ina son in ci gaba da dorewa da waye doguwar takarda zan yi miki list da suna da adireshi da lambar waya idan na samu yadda nake so ga abu mai sauki ma hajiya ki siya mun waya tana wucewa zan mata hoto wallahi tana wucewa zan daidai gidi gas kawai ni kuma zan kawo miki ha kawo jakada ai shi yasa nake son in ga ka zo gidan nan akwai kawo labarai masu amfani in karo maka sauran naman ne kayan nama zai kai kura ne balarabiya ai kayan nama zai kai kura ba a'a ni so samu a karo in ma a ala ba asa kin san tsakaninmu da ke da uzuri wadda duma ya kunye mai tare da zai ji karin kumallo <laughs> Shikenan ba damuwa ina zuwa. Allah da kana da dan abun faɗa kai ita ce kana koki aka fara yi wata goma a'a baka kawo labari ba ko abincin ba jakada jakada ka fi zuƙewa jakada yayi balle wata wada da ya yi jiki Ummi kina ina? Dan Allah ki zo ki same ni akwai magana. Ina cikin tashi